ana cikin wannan mun kwana mun wuni sun je a daidai lokacin suna magana kawo motoci sai na yunƙura sai ji zan iya tashi sai na rarrafa shi na shiga ciki sai na ga wasu 'yan uwa ba ma 'yan nan ba ne wasu 'yan kaduna ne sai muka yi magana da su sai suka ce a dama da sauran mutane a waje na ce eh. sai zan buɗe wani ɗaki sai suka ce kakka buɗe sistoci ne na ce to ai ya kamata a haɗu guri ɗaya ne saboda yanzu ana buƙatar shawarwarin juna sai suka fito nan dai muka ɗan abu da muka ce to ga su malam yanzu gidan malam suke ta hari suna ta harba gurnet yana fashewa wani ya zo da sifika yana ta magana za su irga ɗari sai ya faɗi sunan malam ya ce idan baka fito ba da kai da mutanen gidan za mu haɗa ka da ƙasa ma'ana za su harba makamin da za su fasa gun gaba abin da muka fahimta domin suna harbawa ɗin akwai wani mutum an ragargaza jikin shi idan ka kalle shi ba inda ba harsashi tun da ka kafa shi har saman shi ba za ka taɓa cewa yana da rai ba tun daren farko ma shi ya shahada bakin shi ya buɗe amma daidai lokacin da suka fara wannan irgar suna wannan abin nan a gaba na mutumin ya miƙe ya ce sai dai in babu sauran numfashinmu za ku je gidan malam a kakkare yake domin mun je kan shi tun daren farko ya mutu ya yi shahada ya kasa motsawa ya kabbara ya kasa daga kafa shi kwata-kwata jikin ya suka buɗe mai wuta ya kuma yin ƙasa ya kwanta ya shahada wasu suka ƙara wajen mutum uku ne dai wanda suka yi irin wannan yanayin, kuma tun daren farko sun yi shahada amma sun tashi a wannan lokaci to da komai ya abin nan sai suka koma can suka tattaru suka sassamu kajin mutane da sauran suka haɗa wuta suna gasa suna ci yana cewa sauran yan uwa yanzu yanda za a yi tun da abin nan da ya faru mu ma muna buƙatan taimako kuma ba mu san inda afuwan sun zo da ambulance kafin wannan sai muke tunanin su malam suka ɗauka suka fita da su sai ake cewa ga can sun fita da su malam ina hankalin mu ya kara tashi suna fita sai muka ji suna cewa to ai ma an dauke malam yanzu an dauke masu malam a yanda muka ji kunnunmu suka kawo ma ya muka ce to tunda ba su malam anan. kuma yanzu sun gama da duk abin da suke so su yi sun yi to ku zo mu fita in sun ƙara samu to in ma mun fita shi kenan duk ma abin da za su yi mana su mana mun taho a gurba haka tocin na ba mu muna gaba na ce yan uwa su tsaya bari in shiga gaba idan na wuce suka sai na samu wata sanda ina dogara idan na wuce suka gana wuce lafiya lau sai su zo su wuce idan kuma suka gane shahada to su su nemi wata fanfita a tsakaninsu in dai ba a shigo inda suke ba sai suka ce to ina zuwa kuwa suna kallo na ne musu haka ya suka taho suna tahowa tsakanina da su kamar nan da ginin nan sai suka muka wuce ta bayansu ba su gan mu ba suna ta ihu ihun suna abin nan in da dafa mutum ne zaka dafa shi in wani abu zaka yi mai zaka yi mai sai muka wuce muna wucewa sai wani a cikinmu sai taka wata gadar katako sai ta ƙara sai suka juyo gaba ɗaya sai suka yi harbi suka hasko sai suka taso suka taho suna zuwa inda muke sauran yan uwa sai suka tsaya jikin katanga haka sai na tsaya a gabansu sai na ce kawai wanda ya magana suna dosowa can nake za su yi min magana sai ba su yi min magana ba sai suka wuce yana ce ah. a zuciyata yana ce to anan ko ba su mu ba ne suka sake dawa suka ce ina suka yi sai suka rasa inda muka yi amma ga mu ga su tsakanin wannan misalin da nake ma ga ni ga su kamar nan da wannan dan sai ma na ɗan haka da jikina sannan wasu suke wuce saboda akwai masu jiki a cikinsu in ban yi haka din ba za su bige ni sai suka wuce suna haka sai muka ga sun ba da ganiman abin da suke cewa ganima na mashina da kayayyakin yan uwa ana ta diba ana sara hannu ana cire zobe ana abin nan duk muna gani a gaban mu suka zo jikin wannan gidan muna nan suka shigar da mashina suna ta shigar da mashina kowa yana na samu kaza na samu kaza daidai wannan lokacin sai muka yi ƙoƙarin mu shiga wannan gidan tunda ba kowa sun kori mutanen unguwa to muna shiga sai ga masu kawo mashina suka shigo su ma gidan da malamai ne yake inda ake cewa gidan harisawa to a nan ne aka samu na wuta to ko da muka taho muka yi ƙoƙarin fita tunda ni ba za su iya ɗauka na ba kowa a gaji yake mun yi kwanaki ba shan ruwa ba cin abinci ga jini na ya gama ɗigewa to ko daga nan ma da muka taso za mu muka fito haka suka yi kokarin mu fito da daddare na ce to ko da lafiya laugari yanzu akwai yan banga mu bari sai da asuba daidai lokacin da aka yi kiran farko na ce musu to mu fita yawwa fita na biyu kenan da muka fito daga wannan gidan muka abin nan da yake akwai sistoci waɗanda yake suka ɗan canza kaya haka suka fito waɗanda yake su mun ji wucewansu lafiya sun kai lafiya sannan mu muka fito tunda sun can duk wani aka gani da bakin kaya ko namiji ne ko mace ne lokacin ya zama dan shi'a ko da jami'in su ne babu ruwansu daga nesa suke ɗauke shi to sai su a nan sitocin suka canza kaya suka fita to mu ma muna fitowa mun fara tafiya da yake ni ina dangashi ina dogara sanda kuma sabon rauni ne na sa safa na naɗa ƙafata da leda haka duk dai saboda dai mu samu mu fito din to su waɗancan baki ne ba za su iya fita ba ma su san bakin titi to sai suka biyo ni a baya su ma ne musu irin waccan magana na ce in kun ga an kama ni to ku koma ku canza hanya sai suka ce to muna tahowa da haka da haka mutane dai suna ta kallon mu dai haka su an to masallaci an san dai daga inda muke muna zuwa muka tsallaka masallacin gidan danja ya muka taho muna tahowa sai wasu salafa suka kama ni da sunan 'yan daba sai suka ce yawwa mun kama ka bari mu kai ka wajen sojoji ko kuma kashe kawan ne ka zaɓa ina ce to ai wanda yake da ƙarfi shi ke da zaɓin abin da zai yi wanda ya fi ƙarfi sai suka ce to kisan da za mu yi ma yanka ka za mu ko dadda tsaka. yana ce wanda kuka ga yafi muku sauki ana cikin wannan sai suka ce to a kai ni gurin sojoji kawai suna ta zagi suna ɓatanci suna ambatan sunan malam da sunan a'imma na cewa kun zo kun ta mana da hankali a gari kuna yin abin da ba addini ba kuna kafirci gashi yanzu kun je an harbe ku kwanan ku wajen nawa gashi a fadama gayi nan ku kace kace jikin ku dube ku yanzu dai shi a ta kare ta bar Zariya kwata kwata ma ta bar najeriya go dan kaza kazan da zai zo ya kare mana sai aka kira shi shugaban yan daba din ne yake akwai wanda suka sa sun yi aiki da mutanen gari wasu daga ciki to da suka zo ya zo aka jira shi ya zo yana zuwa sai ya ce kai daga ina ina ce daga gyalle su me ka je yi ina ce me ake zuwa yi ce za ka yi mana magana banza ne ina ce ai ba magana banza tambaya kai na baka amsa ku nawa ne su kuma lokacin wannan sauran yan uwan sun wuce dama na ce kasu zo gurin sai dai suka ci gaba da tambaya ta ina ba su amsa yana magana ya ce to can da yi mun wata tambaya na ba shi amsa a kan wani yaro ya ce ka san wane sai na ce e eh, kanina ne ya ce wane din na ce e sai sun da kai ya ce to ai shi abokin shi ne kuma ba zai yiwu ba sai ya girgiza kai ya ce wannan ba zai mutu ba a nan dai abin da za mu yi da ku kun san wanda yake faɗe ya suka ce a'a ya ce wane yake nufi to ina kira sunan shi kowa ya san shi amma ƙanina ne to shi yana zaune a tudun wadani sai ya ce musu sai kalli salafahan ya ce muka ba ku da wannan abun ba za ku iya ba don haka abin da za mu gaya muku wannan ba za mu kashe shi ba idan mun kashe shi in komai ya lafa lokacin gwamnati ba za ta shiga wannan abun ba su sai sun kashe mu gaba mu ya ce saboda ko a harkar farauta su muke ji da su ya ce wallahi ba su ba mu sai shi. sai suka ce to yanzu to ya za a yi mu tafi mu bashi sai suka ce a'a mu raka shi yanzu tun da can gidan ya ce zai je in an gamu da sojoji kai kakkai magana akwai sojoji a can bakin sulma kakkai magana za mu ce faduwa kai a mashin in kuma ma wani abin nan za mu ce harsashi ne ya same ka kana daki? in ma wani abu ya kawo har ma za su iya duba mu ce ya same ka ne shine za mu neman maka lafiya amma kai dan uwan mu amma kakkai magana saboda in kai magana ba za ka faɗa abin da zamu faɗa yana ce to suna rako haka muna tafiya suna cewa kayo sauri muna tafiya sun salafa kuma ransu ya ɓace sun koma muna zuwa bakin titi na ce musu to ku banna daga nan saboda a can gidan ma akwai waɗanda yake su ma ba su tare da mu akwai matsala sai na tara mashin da na tara mashin wajen mashin na tarewa sun ki tsaya ina tara wani sai na ce ya eh, ce ina za ka na ce sabon gari ce sabon gari ya ce ya eh. ce to nawa za ka biya yana ce nawa zan baka akwai kuɗi a jiki sai ya faɗa mu sai ce mu je zan baka muna zuwa PZ daidai gidan ruwa tun daga nan cikin point ne har sai ka zo Boston kuma a ƙasa za ka tafiya duk mai mashin ɗin da ya zo ta can ko ta nan a ƙasa za ka tafi hanyar Hussaini akwai dama ba ta biyuwa sai suka tare mu suna tare mu sai suka ce kai ya muna magana ba za ku sauka ba shi kan shi mai mashin din bai san da rauni a jikina ba sai na ce matsa kusa da su ka bane ya ce a sauka min malam ya suna magana kan na ce ina ruwanka aikinsu suke kai kuma neman abincin kafi mu nima aiki na nake na ce aikinsu zai hana namu ne to sojan ya ji lokacin da nake cewa aikinsu zai hana namu ne aikin su suke aikin wuki kai dai ka tafi a hankali ko wani ya ma magana babu ruwanka da shi ka saurare ni sai ce to sai sojan yi sai haka sai muka ci gaba da tafiya su kuma na can gaba da waɗannan suna so su tare mu to sun ga mun yi magana da waɗannan sai nake ce mai ba ruwanka da kowa ko wani ya kira ka ko ya ma magana kai dai mu ji wa'annan da ka gani aikinsu suke mu ma muna namu sai ce to ranka daɗe sai yake tunanin ko ni wani ne sai muka ci gaba da tafiya haka muna wucewa har muka ga can maza da mata suna ta tafiya a ƙasa sai ga ban ji tsoro ba kuma ina magana ta cikin kwanciyar hankali kamar ba wani abu da ya faru kuma sai ya ga cewa kamar ma wanda tunda bai san ma ina da rauni ba tunda da na nuna ina da rauni zan tawayo Allah kaza kaza da sauransu ana haɗan abu nan to bai nuna wannan ba tunda ciwo a jiki da zafi muna wucewa ya saki abu mashin ɗin muka ƙarasa gida muna zuwa akwai wata sista ta fito kawai na dogara kafa na sako Ke ta ce la ilaha illallah malam usman ana ta cewa ka rasu ka yi shahada har an buga almizan ashe kana raye dama ma makka ta ce ita bata ji ka su ba a zuciyanta ta ce ɗanta na nan a raye aka ce mata an kashe su malam ta ce su malam za su bayyana in dai su ne wanda ɗan fodiyo ya yi magana to za su bayyana.